This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan safiya da fatan an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. Shugaban kasar Amurka mai jiran gado Donald Trump ya bayyana naɗin Mark Barnett wani mai shirya shirye-shiryen talabijin wanda ya taimaka wajen sake gabatar da Trump ɗin ga makallatan talabijin na ƙasa tare da shirin The Apprentice a matsayin wakilin musamman a ƙasar Burtaniya a cikin gwamnatin sa mai zuwa. Trump ya ba da sanarwa a jiya Asabar cewa tare da ficen da ya yi a shanin shirye-shiryen talabijin da kasuwanci mark zai kawo wani salo na musamman na diplomasiya da kuma samun amincewar kasa da kasa a wannan muhimmin matsayi barnett wanda aka haifa a london ya taimaka wajen shirya wasu shahararrun shirye-shirye kamar survival da the voice amma watakila an fi sanin sa kan taron su da trump domin shirya the apprentice wanda aka fara watsawa a gidan talabijin na nbc a shekara ta 2004 a can baya trump ya kasance sananne a cikin sana'ar gidaje tsawon shekaru to amma shirin ya sake taimaka masa wajen ɗaukaka sunansa trump ya yanke hulɗa da nbc a shekara ta goma sha biyar a wannan shekarar ne kuma ya kaddamar da takararsa ta farko ta shiga fadar white house zaben barnett ya ci gaba da nuna yadda trump ya cika gwamnatinsa da mutanen da suka yi fice a fannin aikin talabijin ko siyasa ko kuma duka biyun ciki har da zaɓin da ya yi na sakataren tsaro pete hexet tsohon abokin haɗin gwiwa a gabatar da shirin fox and friends weekend da kuma tsohon ma'aikacin gidan talabijin kuma ɗan takarar majalisar dattawa da bai yi nasara ba a jihar pennsylvania mehmet oz rundunar sojin isra'ila ta ce wani makamin roka da aka harbo daga kasar yemen ya fada a wani yanki na birnin tel aviv inda ya raunata mutane goma sha shida a jiya asabar daga bisani kuma 'yan tawayen huti sun sanar da kai hari ta sama a sana babban birnin kasar yemen da ke hannun 'yan tawaye amurka ta yi kirarin kai harin na sana kuma ta ce ta auka wa cibiyoyin huti harin na tel aviv ya zo ne kwanaki kaɗan bayan harin da jiragen saman isra'ila suka kai a sana da birnin hodeda mai tashar jiragen ruwa a matsayin martani ga hare-haren da ake kai wa isra'ila yan huti sun kwashe tsawon watanni suna kai hari kan isra'ila don nuna goyon baya ga falasɗinawa a gaza a cikin gaza kuma hare-haren baya-bayan da isra'ila ta kai sun yi sanadiyar mutuwar yara goma sha biyu a daidai lokacin da yakin da hamas ya shiga wata na goma sha hudu labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc a jiya asabar ɗaruruwan tsoffin sojojin siriya ne suka gabatar da kansu ga sabbin shugabannin ƙasar a karon farko tun bayan hamɓarar da gwamnatin bashar al-assad domin amsa tambayoyi kan ko suna da hannu wajen aikata laifukan cin zarafin fararen hula domin yi musu musaya da afuwa da komawa cikin rayuwar fararen hula tsoffin sojojin sun yi tururuwa zuwa wani babban ofishin jam'iyyar assad ta bath a damascus wadda ta yi mulkin siriya tsawon shekaru 60 matambaya daga cikin tsoffin 'yan da kayar bayan da suka sami kwace iko da damascus a ranar 8 ga watan disamba sun gana da tsoffin sojojin tare da ba su jerin tambayoyi da lambar rijista an kuma ba su damar su tafi abinsu. su wasu daga cikin dakarun rusasshen rundunar sojin da jami'an tsaro da ke jira a wajen ginin sun shaida wa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa sun shiga cikin sojojin assad ne saboda samun kuɗin shiga na wata-wata da kuma shirin kula da lafiya kyauta faduwar gwamnatin assad ta zuwa mutane da dama da mamaki a yayin da dubun dubatar sojoji da jami'an tsaronsa suka kasa dakile 'yanta da kayar bayan yanzu da 'yan tawayen suka kwace mulkin kasar kuma assad yana gudun hijira a rasha sabbin hukumomin suna gudanar da bincike kan ta'asar da sojojin asar suka aikata da manyan kaburbura da jerin gidajen yari da sojoji da hukumomin leƙen asiri da na tsaro suka yi ƙaurin suna na amfani da su wajen azabtar da jama'a da kisan gilla da kuntatawa. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya ce kasarsa na goyon bayan kudirin kasar Habasha na samun sararin kaiwa ga teku ta hanyar tattaunawa da kuma mutunta dokokin kasa da kasa da makwabtan kasashe. macron na jawabi ne a jiya asabar bayan wata ziyarar aiki ta wuni daya a birnin addis ababa inda suka tattauna kan dangantakar kasashen biyu tare da prime minister kasar ta habasha abi ahmed a yayin wani taron manema labarai macron ya yi marhabin da yarjejeniyar ankara da jamhuriyar demokradiyyar habasha da kuma tarayyar somaliya suka cimma ranar 11 ga watan disamba a cikin yarjejeniyar da shugaban turkiya recep tayyip erdogan ya shiga tsakani shugabannin somaliya da habasha sun sake jaddada mutunta juna da sadaukar da kai ga 'yancin kan juna da haɗin kai tare da mutuncin yankunansu da kuma ƙa'idojin da aka tanada a cikin dokokin kasa da ƙasa na majalisar ɗinkin duniya da kundin tsarin mulki na tarayyar afirka bangarorin sun kuma amince da fara tattaunawa nan da watan fabrairu kan cikakkun bayanai game da hanyoyin shiga teku na habasha kuma turkiya za ta taimaka wajen gudanar da shawarwarin na sulhu kuma za a kammala tattaunawar tare da rattaba mata hannu nan da watanni hudu labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Social media duniyar matasa, da alkhairi da zamba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tun da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafafin yanar gizo sunana Lima Abdulra'uf jagorar shirin. madalla a inda ɗabi'ar cin zarrafi da tsangwama tsakanin matasa a kafofin sada zumunta ke kara kamari a watannin baya-bayan nan lamarin da ke kai ga wasu matasan fadawa hannun gungun mutane a gurup gurup suna karfafa musu gwiwa su kashe kansu kuma su yada kai tsaye duniya ta gani sakamakon wallafa wani abu da ake kallo a matsayin mara kyau rubutu ko tura faifan bidiyon tsiraici ga wanda suke soyayya da shi ko ita ne shirin na wannan mako ya ɗauki maudu'in neman mafita mai ɗorewa ga matsalar alƙalman ƙirdiga na baya-bayan wannan daga cibiyar kula da yaduwar cututtuka ta kasar amurka wato cdc sun yi nuni da cewa cin zarafi ta yanar gizo na da alaka da karuwa a yawan matasa da ke kashe kansu suna yadawa kai tsaye duniya ta gani musamman ma a amurka da wasu kasashen afirka a najeriya ma matsalar cin zarafi zage-zage fitar da bidiyoyin tsiraici da yin kazafi a kafofin sada zumunta kamar su tiktok da instagram ya kara kamari inda aka samu labarin wasu mata da aka saki bidiyon tsiraicin su sun yunkurin kashe kansu a lokuta da dama tun da manazarta a kan mu'amala da kafofin sada zumunta suka fara fafutukar wayar da kan matasa don samun mafita mai dorewa akan wannan matsalar inda za mu fara jin shimfiɗa akan ababen da mu'amala da kafofin sada zumunta ke jawowa ta bakin wani kwararre. sunana abubakar muhammad abujega to amfani da kafafen sada zumunta na zamani wato social media ya yakan jawo abubuwa da yawa wasu kamar yadda suke ganin cewa sakaci ne na iyaye eh, akwai sakaci na iyaye saboda maganan gaskiya shine yaro baya girma a gaban iyayen shi ba abin da ya fi karfin ka kwaba ma yaro idan yana har gaban ka in dai ba aure ya bar gaban ka ba ko shi ma din ba barin shi zaka yi ba akwai abubuwa da yawa da zaka yi na hanyar ganin cewa ka jawo yaro a jiki kana mishi mishi nasiha kana nuna mishi abin da yake da kyau da wanda baya da kyau saboda gani ga wani ya isa wani tsoron Allah abubuwan na, an dade ana yin su to kai tunda da kana gani yana faruwa a nesa a kullun yaro ya kamata a ce kana jawo shi kana kwaba mishi kana nuna mishi cewa kaza daidai ne kaza fa ba daidai bane so kai kokari ka yi abin da yake daidai da wanda yake ba daidai ba sannan zaki ga yara na yawan shiga irin group group a TikTok din nan suke ga mostly suna irin wa'annan abubuwan live so wannan live din daga nan suke samun mutanen banza na zama friends azin suna mu'amala tare da wasu kuma baka san waye ne na kirki waye ne na banza ba na'am ko zaka bada misali malam abubakar akwai wani labari da na ji kwanaki ma za da suna da wannan group din da suke wayannan abubuwan na tsiraici duk yawancin wanda suke ta wannan group din suna da videos din junan su na tsiraici wanda kuma abu ne wanda bai dace ba wani abu ne suke kamar za su yi alkawari ma junan su ne ba za su sake ba to kuma ita zuciya ba ta da kashi wani na iya maka wani abu saboda kana da wani abu na tsiraici na shi ko wani abu da zaka irin aibanta shi ka je social media kai posting din shi ka sa kuma ya suke cikin wani hali wanda tsoron ko abin da iyayen shi za su yi mishi ko kuma abin da wani zai mishi ya zama to ciwo ya je ya kai ga matakin ɗaukar rai abin na gaba kuma ni kan faɗi a ko da wani lokaci cewa a sa ma yara tsoron Allah a nuna ma yara Allah tun suna kanana a gaya musu ba mai yi ba mai hanawa sai Allah so wuce wannan Allah zai sa mutum ya dace da akwai wani za zaki gana ma yara ma ai Allah yana kallon ka dole ba trade bane haka ne a ka dinga gaya ma yaro ai in ni ba na ganin ka kana abu Allah yana ganin ka kuma Allah shi ba abin da ba zai iya mutum ba so irin na abubuwan ya kamata a ce ana jawo hankalin yara ana sa yara a kai turban da ake dora yara kenan a kowane lokaci ne magana shi ne nake cewa tarbiyya kana yin ta ne a cikin gida sannan kuma kana fita wasu na warware ta to sai ka yi babu gajiya kuma sannan kuma sai ka dinga hada da addu'a wanda ya san addini ya san tsoron Allah ya san tawakkali babu yanda za a yi a ce ya ɗauki ran shi dan wani tsangwama da aka yi mishi a social media to masu sauraro kar ku sha shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka yanzu lokaci yayi da za mu sada ku da kwararriya a fannin ilimin yara a matakin farko kan wannan kalubale da yadda za a magance shi. Sunana da ta hawa babura a batun kalubale da yake damun mu a duniya wanda zan ce ya hada duniya dan ba wai a Najeriya ko Afirka ba in kuka lura za ku ga gabaki ɗaya duk duniya muna da abubuwa na kalubale wanda suka yi kama sosai sosai kamar yanzu yanda ake magana akan cewar matasa suna yawan samun kalubale a harkokin wato kafafen sada zumunta kamar yanzu ku ga yarinya ko yaro an sa mishi tsangwama wanda yake har ga kai ya ɗauki ransa ko ta ɗauki ranta to ina so in kira ga wato iyaye da waɗanda suke da haƙƙin lura da yara ko matasa su san cewa gaskiya mun shiga wani zamani wanda dole kamar yadda nake faɗa har abada mu canja tunanin mu akan yadda muke sada zumunci ko kuma yadda muke mu'amala da yaranmu don yaranmu su san cewa mu mu iyaye kofa ce a buɗe ko da wadda take har abada da za su zo a gare mu su kawo wani matsalolin su kuma ba tare da mun yanke hujja cewa ai kai ne baka kyauta ba ai da ka yi kaza da ba kaza ba sai ya zama na cewa za su iya zuwa su tunkare mu da matsaloli a lokacin da suka fara fuskantar kalubale ba akasari yaran nan na zamani ba su da mafita to dakta me kike nufi da cewa yaran zamanin nan ba su da mafita yanzu yaran mu kamar yadda nake faɗa akwai yanayi na zamani da ya zo mana kamar a iska ake shakar matsala alal misali to sai ka gani ba su da hanyoyin sarrafa kwakwalwa yadda za su samu walwala su samu hanyar da za su samu mafita kamar mu alal misali a arewacin najeriya akasari ma ba a yadda da ganewar wai ciwon taba kwakwalwa na depression da ake faɗa ba sai a zaci mutum a'a yana da hauka ne ba mu ma zo ga kan ganewar cewa depression ba hauka ba ne depression ba rashin tawakkali ba ne depression ba don ko ka rasa wani abu abubuwa na rayuwa sukan zama tsangwama a mutum a karan kanshi ko kuma yana zama a cikin wani kalubale na harkar abokai ko kawaye ko a makaranta tsangwama ko kuma abinci kanshi da kake ci da jikinka ko lafiyarka ba ta karba ba yana iya zuwa ya dakula maka harkar kwakwalwa to kuma sai ka ga babu sarafi. babu inda za ka ka faɗi abin da yake damun ka ya zamana a ce clinically ana karɓe ka za a maka bayani a baka magani ka sha ko kuma irin shawarwarin yadda za ka fuskanci kalubalen da rayuwa take zuwan maka ko zaki bada misali uwa ta tsangwami yaro ko ta nuna ai ya gaza ko ta gaza ai ga wani can yana kaza kai bakkai aure a ce ke kin rasa miji a tura yarinya ta je ta aure dan saboda ta wato rufe wata kafa ko kofa da iyayenta suke ganin ta gaza kuma aure zo bai ɗore ba kuma ha'ilau ta zo ta fuskanci tsangwama ta bi a matsayin bazawara a cikin society to budurwa musamman ma yaushe ta gama samun miji bare bazawara akan yadda al'adunmu suke da tsangwama akan zawarci. Madalla, dakta wani kira zaki yi wa iyaye da masu aiwatar da doka na tsaftace yanayin amfani da kafofin sada zumunta a daidai wannan lokaci. A gaskiya kiran da zan yi ga al'umma shine ku kawo wata mafita wadda a al'adance ba lallai an yadda da ita ko kuma an saba da ita ba. Wace mafita ce wannan shine a fara samun mutane waɗanda suka yi ilimi akan matsalar matsalolin da suke dagula tunani da kwakwalwa kar ka zaci cewa wai ba tawakkali ko al'ada ba ta yadda ba a'a ba lallai 'ya'ya su je su fuskanci iyayensu da irin wannan matsaloli ba saboda ba a ba su fuskar su je su tunkari iyayen nasu ba to a matsayin ku na iyaye in kun fuskanci yaran ku suna ja da baya za ku gane ku neman musu wasu da za su iya bayyana musu abin da yake cikin zukatansu wallahi a da idan 'yata da nake da ita kwaya ɗaya ta tafi gurin wasu ta kai matsalolinta sukan kira ni su ce da ni wance ga yarki ta zo ga irin matsalolinta sai ni kuma in koma in zazzage ta kalli wannan jahilci da na a da to ni ba wai makaranta na je ta wai rainan yara ba a duniya ce ta koya min daga kuskure na da nai da kuma Allah ya taimake ni ya zama na cewa ban mutu ba ba su mutu ba kuma har ga mun iya mu gyara tsakaninmu da mu'amalanmu muka zo ga fahimta kyakkyawa na'am sai kuma malam abubakar bari mu ji bayanin ka na karshe a cikin shirin na wannan lokaci. To addini dai yana taka rawa sosai wajen ganin cewa an guje ma irin wannan abun. Abu ne da ya zama ruwan dare tun abin da muke jin shi a kasashen turai yanzu har ya dawo yana faruwa a Najeriya. Kuma mutane su ji tsoron Allah bayan da za a yi a ce ka zo kawai dan kana da tsoraicin mutum ko kuma mutum ya yi wani abu ka je social media kai ta zagaya kai ta tsangwamin mutum ka sa kanka a cikin in kai ne haka ya faru da kai yaya za ka ji. Wani ma ba ma na tsaraici ba ne kawai haka nan kawai mutum ya yi wani abu ko ba daidai ba kamar kai you are perfect sai a je a ta tsangwamar mutum in social media na in abu ya ta trending ba kamar mu yan Najeriya yanzu har yanzu ya kai ga mutum ya shiga cikin wani hali na depression wanda ba zai iya fitar da kanshi ba ya je dauki wani mataki wanda bai dace ba da fatan Allah ubangiji zai gyara mana Allah ubangiji ya bamu ikon tarbiyyar ya'ya kuma sannan ya shirya mana zuri'a shiri na gari muna godiya alƙalman ƙididdiga sun yi da cewa kafofin sada zumunta na ba da gudunmuwa matuƙa ga ɗabi'ar da wasu matasa suka ɗauka na kashe kansu musamman bayan da suka fuskanci kalmomin cin zarrafi sakamakon ababen da suka wallafa ko waɗanda ma aka yada faifan bidiyon tsiraicin su lamarin da masana ke cewa dole ne a rika daukan matakan shari'a akan masu wannan muggan ɗabi'u da ma kafofin sada zumunta da ke barin ana cin zarrafin mutane. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin. Ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. ta Madalla, yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Duk da cewa hukumomin lafiya a Najeriya na ƙoƙarin inganta ɓangaren na lafiya ganin an samu kiwon lafiya na bai ɗaya da samar da kayan aiki da sauransu. Sai dai kuma har yanzu ɓangaren na fama da matsaloli kamar haka. Karancin kayan aiki musamman ma na zamani, karancin ma'aikatan lafiya da ƙauracewar da ƙwararrun likitoci ke yi zuwa ƙasashen waje da sauransu. Wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tattauna da mutanen unguwansu Salisu Lumri da ke wajen birnin Maiduguri don jin irin matsalolin da suke fuskanta musamman a bangaren lafiya inda suka bayyana babban matsalarsu na rashin cibiyoyin kiwon lafiya. Abokin aiki na Ibrahim Mustapha ya fara zantawa da wasu iyaye don jin yadda za a kawo ƙarshen wannan matsalar. Muna tare da baƙi a yanzu musamman ma waɗanda suke wakiltan anguwan sulmuri da ke wajen birnin Maiduguri yadda anguwan suke fuskantan rashin wato asibitoci da ma cibiyoyin kula da marasa lafiya. Daga ciki ina tare da wato wani uba Mustapha Abubakar da malama Aisha da malama Zara za su bayyana tare da kira da ma irin hanyoyi da zabi wajen ganin sun samu waɗannan cibiyoyin lafiya da shauransu a to anguwan suna fuskantar matsaloli musamman ma a yayin da iyayen mata ko nakuda ko wani jinya ya taso musu a lokaci guda kafin a ɗauke marasa lafiya a zo da su zuwa birnin maiduguri suna fuskantar matsaloli hakan yasa suka buƙaci da samar da cibiyan ba da kulawa ga musamman ma ko asibiti da shauransu to da farko zan fara da kai a matsayin ka na uba wani kira za ka yi game da wannan hali da mutanen sinimiri suke ciki game da shanin kiwon lafiya kira da zan yi ma gwamnati alhamdulillah allah ya sa sun sararri mu a cikin wannan lokaci hmm. gaskiya mutane anguwan nan kin saka mai wuya a taimaka asibitin nan da kwararren lokaci a kawo mu asibiti ko ba kafin a gida ko irin rumfa na emergency nan za a yi a yi hmm. wanda za su yi wanda za su iya su yi duty duty in wannan ya tashi wannan ya yanzu wannan ya tashi wannan yana nan za su samu saukin mm. rayuwa mu especially yaro abin shi je a kasa ya ci bai san yana tare da wani abu ya tan hmm. abin da yake a wannan gurin da ya ɗauka ya ci ba to kaga wani kuma bai sani ba za ka ga tsakiyar dare ya tashi ana neman abin hawa babu kamar nafulan nan ma masu hannu da shudi wani ma za ya tare da shi za samu moto je ce moto ba mai to ya kamata emergency da gwamnati ko masu hali da shudi ma ko irin moto taimakon nan su saya su ajiye a kofar la'an a hmm. sanar a masallace duk wanda wannan abu ya same shi irin emergency nan suna dinga taimakawa na kai su asibiti. To bara na dawo gare ki malama Aisha shin wani karin aske zaki da kuma wasu shawarwari da zaki bayar duba da halin da al'umman anguwan sulmuri suke ciki. Kira daidai zan yi musamman ma ga kiwon lafiyan kenan asibiti domin asibiti yana da amfani sosai ga kowane rayuwar dan adam dan saboda wani cuta na damun ka kaɗan ko kemus ko asibiti in ya fi karfin wanda yake kemus zai iya ce maka ka je asibiti to kaga ba a da abin da za a ɗan tunkari shi wannan cutan kafin ma har a zo ga asibiti kuma musamman amai da gudawa cuta ne wanda yake saurin kashe mutum in bai samu taimakon gaggawa ba wanda kuma ka ga tun da babu asibitin wasu suna ɗan haɗa kamar gishiri da siga kamar ORT ke da a rashi ka ga ko ma saboda babu ko yana birnin zai ɗan haɗa gishiri da siga ya bawa yaro ya sha amma cutan amai da gudawa ya wuce wanda za a yi masa wannan treatment din a gida ya kamata a samo asibiti musamman asibitin idan aka aka samo asibiti kaga kuma in an ce za a asibiti to dole sai an samu hanya sakamakon hanyar da za a kai sannan gwamnati ta ma za ta kai kayan aiki za ta samu saukin hanyar zuwa ta asibiti sannan a kwararrun likitoci sannan kuma ka muka zo maganan makaranta kaga ƴaƴan na wannan silmiri ƴaƴan anguwan silmiri mm. za su samu su yi karatu kaga yaro baya manta da tushen shi ya tashi ya san wahalan da ya sha ya san rayuwar da ya yi zai kokari ya ga to dalilinsa zai ce zai kawo canji to ni dai kira da zan yi wa gwamnati shine ta duba wannan anguwa da ido rahama musamman kuma da wannan cuta da ta shigo shi kuma wannan cutar dama an fi samun sa damuna sakamakon ko ina ka je danye mm. yaro zaka ga abin shi ya faɗi a kasa ya ɗauka kasa danye ya ci bai san tare da wani cuta ne a jiki ba kuma rashin asibiti in yaro ya fara amai da gudawa kafin ka in baka da kuɗi ma kenan da kuɗi ne aka iya yin magana a kawo ka mm. kafin ka zo nan cikin gari ka zo umori shehu ko general lokacin lokaci ya riga da ya kure kira da zan yi musu shine sai a kawo kwararrun likitoci sannan kuma a ba wa waɗanda suke kamar wanda suke neman jari a dan bubbuɗe musu irin kananan kemis haka a cikin angoyoyi saboda idan wani abu ya faru a samu a je kemis a dan yi musu taimakon gaggawa idan ya gagara kafin nan kuma sai a kai su haka kuma wasu mazauna yankin sun bayyana ra'ayoyinsu game da wannan batu to bara mu koma ga al'umma anguwan musamman ma waɗanda suke kira ga gwamnati da ta shiga lamarin ciki adda hakimin anguwan wadda ya yi bayani ta harshen kanuri haka zalika mazauna unguwan sun bayyana cewa daga sulmuri din zuwa birnin maiduguri su je da mai jinya akalla suna kashe 500 600 har zuwa 800 kamar yadda wata mata ta bayyana kamiyar mu kashe kusan 700 800 irin su general irin su nasifan wannan kam ya fi haka ma to kaga wani mai karamin wanda bai kuɗi kuma yana dan tunanin yaya zai yi to sai a dinga dan ba da maganin gargajiya kirma kuma da bika bunya da ma kai kamula ganala suro suro zamzu isa umali ngurodun wa baraza moto ma nyen fanden de na fe manye ma fe ma gonyo luyana kamun makala la yen sombo ar sigi gwamnati an godo marti marti gwamnati a kungiya gade ande bana jin mambe ma bana kala de manyen litari manyen gaskiya muna da ma karancin makaranta har ga Allah de muna da yara da yawa a cikin anguwa da ba sa makaranta muna bukatar mu ga an mana makaranta da kuma taimakon asibitin duri ma toro le zai wasu rongura den ganan zai duri kam duma mai to a takaice dai kamar yadda yan anguwan suka bayyana haka zalika daga cikin yan anguwan akwai masu anguwa irin su akimi da shauransu wasu sun yi magana ta harshen kanuri to muhimmin abin da dai suka faɗa kai shine suna buƙatan gwamnati da ta kafa cibiya wato na samar da lafiya kamar a ce asibiti saboda anguwan suna da al'umma da dama to ba wannan asibitin yawanci idan aka yi jinya to suna fuskantar matsala kuma daga can sulmuri din zuwa birnin maiduguri suna fuskantar fuskantar tsada yana kai kuɗin mota 800 da shauransu haka zalika kuma duk da ma dai matsalolin nasu sun bayyana akwai matsalan rashin makarantu to babban abin da yake damun su yanzu a shine wato rashin asibiti suna fuskantar damuwa sosai hakan yasa suka bukaci gwamnati ta shiga lamarin duba da yanzu sun samu ci gaba da zaman lafiya da wamimmiya ba su da matsalan komai amma matsalan su ko shine ba su da cibiyar lafiya kula da lafiya wadda gwamnati ta kai musu wutan nefa da shauransu amma wani cibiyar lafiya ne da yanzu haka ba su da shi a takaice da jawabai da suka yi ta harshen kanuri kenan to bara mu koma gare ki malama zara Shin me zaki ce game da wannan al'amari na bukatan da al'umman musulmai suka yi na tabbatar musu da cibiyar lafiya to kamar yadda kai bayani gaskiya abin na da ciwo kuma akwai matsala gaskiya kaga idan ka kula a cikin unguwa a ce wai ba asibiti gaskiya ba karamin matsala bane ko kuma ba karamin tashin hankali bane mm. idan mace ta fara nakuda daga nan unguwan silimiri har a dauke ta a ce wai nan har cikin maiduguri ka zo cikin unguwa ko kuma dai nasi ko kuma general ko kuma dai umaru show da dai sauransu hmm. kafin nan ma a zo kaga idan a ce nakuda in har mutum ya zo da karan kwana ba san ma abin da zai faru kafin hmm, tafiyan da yawa eh kaga akwai tsakanin akwai nisa sosai akwai tazara to kuma in Allah ya sa da yake ba za a rasa masu hannu da shuni a cikin unguwanni ba ba za a rasa 'yan siyasa ba ba za a rasa 'yan majalisu ba za a kira su da babban murya to kamar yadda za ka taimaka wa 'yan uwanka haka zalika su kuma suna da haƙƙi a kansu da za su dube su da idan rahama su ji kokensu da kunnen basira. to malamai sannu ku da kokari musamman ma kamar yadda kuka bayyana bukatan ku a unguwar sulmuri to allah ya sa a yi maganin wannan. masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muka daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman abokin aiki na Ibrahim Mustapha ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. Sunana Reverend Dominic Alancha na Dynamic World Assembly New Jawabin mu cikin wannan mako mun doke shi daga littafi ta Matthew Sura ashirin da biyar aya talatin da daya zuwa arba'in. Wato ba za mu samu lokaci mu karanta wannan ba amma sakon da wannan wurin ke koya mana Yesu ne ya koyar ma al'umansa da cewa duk abin da za ka yi ka yi don Allah ba za ka yi don mutum ba ne domin sakon sakamakonmu daga wurin Allah yake ranan karshe Allah zai tara mu ya mana shari'a idan kayi mai kyau za ka gaji mulkinsa in kuma kayi mumuna ba za ka gaji mulkinsa ba zai ba wa kowa sakamakonsa bisa ga abin da ya yi wannan wurin ya nuna mana a ciki ya ce mana duk abin da muka yi wa mutum dan adam to shi muka masa ya ce in mun ziyarce shi lokacin da yana kurkuku lokacin da bai da abinci mun ba shi abinci abinci lokacin da bai da sutura mun saka masa sutura lokacin da yana kishin ruwa mun ba shi ruwa ya sha duk irin wayannan ayyukan in kama dan adam ne to Allah kake masa saboda haka ina kira ga al'umma na krista da na musulmi da kowa da kowa ka yi duk abin da za ka yi ka yi wa dan adam ba dan shi ba ne. to dan Allah kake masa saboda a ranar karshe duk mai kyau da kowa ya aikata zai samu sakamakonsa idan ka aikata mummuna za ka samu mummunan sakamako amma in ka aikata mai kyau za ka samu sakamako mai kyau wanda shine ka gaji mulkin Allah saboda haka cikin wannan makon idan mun fita ayyukanmu mu tuna mu yi ma dan adam alkhairi ranar karshe za mu samu sakamakonsa salamu alaikum Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.